da misalin karfe biyu da mintuna ashirin na rana kuma a cikin tsauraran matakan tsaro bisa marakiyan wasu sojoji da kirge da bindigogi ne yan kwamitin mutane bakwai suka iso majalisar dokokin jihar adama don mika rahoton su da yake mika rahoton su cikin harshen turanci shugaban kwamitin mr ke gama ya ce fa sun bi ka'idojin da aka gindaya musu don gudanar da wannan aiki kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umaru fintiri shine ma ya karbi rahoton kwamitin inda shi koya jawabinsa da farko muna gode muku bisa wannan aiki da kuka yi kuma ina tabbatar muku cewa mu yan majalisa za mu duba wannan rahoton da kuma yin nazari tare kuma da yin muhawara kai a duk lokacin da ya dace a cewar kakakin majalisar dokokin jihar adamawan ba dai wani zama ba bayan karɓar rahoton kuma daga nan ne sai yan majalisar ma suka fice a dai ranar asabar ne yan kwamitin binciken suka kammala zaman jin bahasi na na jama'a inda a lokacin shugaban kwamitin mr Buba kai gama ya ce za su ɗau lokaci ma ko da ko kwanaki casa'in ne suna gudanar da wannan aiki kawai kuma sai aka ji cewa wata sabuwa ta kuno na cewa har sun kammala za su ma mika rahoton nasu to ba za mu wuce abinda doka ya ce ba abinda doka ya ce shi za mu yi aikin da za ka yi gaskiya ba za ka je ga da za ka gama ba sai ka gama kawai domin aiki an saka kai aiki tsakaninka da Allah shi yasa na ce ma ko za mu yi wata uku da muna dubawa ko yaushe ne za mu gama sai mun je mun bincika mun gama zama dai an gama ba wani sauran zama sai dai mu dai za mu je mu zauna mu duba abin da aka faɗa da abin da aka rubuta da abin da muka ji mu san menene gaskiyan abin da aka faɗa akwai gaskiya ko ba gaskiya mu bi abin da doka ya ce kawai dai ma ba a san hakikanin abin da rahoton binciken ya kunsa ba inda wasu majiyoyi ma ke cewa tuni 'yan kwamitin suka wanke ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin wato a tsakanin gwamnan jihar adama murtala akwai dan jam'iyyar apc da kuma mataimakinsa mr balajan gilari dan jam'iyyar pdp ibrahim zizo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya